Foto na biyar An kai hari Samariya Sarakuna ta biyu Sura shida aya ashirin da hudu zuwa Sura bakwai aya biyu Kwanan baya Siriyawa sun kai hari Samariya sun yi kwanaki suna kewayar birnin saboda haka mutanen gari sun rasa abinci yunwa ta dame su wata rana sarki yana gewayar birni bisa ganuwa wasu mata suka roƙe shi abinci domin yunwa ta dame su har sun kai ga cin ’ya'yansu sarki ya fusata ya ce da ubangiji yana taimakonmu ai da mun ci nasara ga siriyawa sarki ya yi shawarar kashe ilisha bawan ubangiji domin bai taimake su ba sarki ya aiki bawansa wurin ilisha ilisha kuma ya ba shi amsa cewa gobe kowane irin abinci zai yalwata cikin birni har a kasuwa zai yi arha wani bawan sarki ya ce wannan bai taɓa faruwa ba ko allah bai iya yin wani abu haka ilisha ya ce masa saboda ka yi shakka za ka ga ya faru gobe amma kai ba za ka sami daman cin ko ɗaya daga cikin abincin ilisha ya san mutanen nan suna cikin wahala amma ya sani allah zai lura da su ilisha ya yi hankuri har lokacin da ubangiji ya taimake su saurara ka ji yadda ubangiji ya taimake su